الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu ga watan ramadan tafiya tana yin tafiya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da bakwai ga watan biyar shekara 2020 a ƙarƙashin wannan mu'assasa da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa wato alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira muna cikin tafsirin suratul ma'ida jiya mun gama aya ta uku za mu ci gaba da aya ta hudu daga inda muka tsaya yas'alunaka kama za uhilla lahum akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا واتقوا الله إن الله سريع الحساب الله تعالى يسألونك صنع تنبيرك ماذا أهل لهم تومي أكا حلتا غريسو Allah ya ce kulka ce uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku abubuwa masu daɗi wa ma allamtum da abinda kuka sanar min jawarihi na dabbobi waɗanda aka yin farauta da su na kuna masu horar da su na hunna mimma allamakum Allah ku sanar da su wa'annan dabbobin na farauta abinda Allah ya sanar da ku lokacin da za ku sake ta fakulu mimma amsakna alaikum abinda dabbar da kuka koya mata farauta ta kama ku ci in ji Allah amma wasu rasulullahi alai ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku cinna dabba ku sake ta واتقوا الله كدو دوران الله إن الله سريع الحساب Allah mai gaggawan hisabi ne. ayar da ta gabata jiya tun daga hurrimat tatu, almaitatu waddamu wa lahmul khinziri kun ga haramtawa akai to shine Allah madaukakin sarki bayan ya faɗa abubuwan da ya haramta sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda an haramta wa'annan abubuwan to me kuma aka halatta shine yas'alunaka ma za uhilla lahu suna tambayar kai yanzu to me aka halatta musu sai Allah ya ce kul ka ce ga ababen da aka halatta musu da aka da mu ga yas'alunaka fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun ninu li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il wal kafu dinnan dhamirin lil mukhatab مبني على الفتح في محل نسب مفعول به أول يسألونك سنة تنبيرك ماذا كما ماذا قباتي دينسا اسم الاستفهام الني مبني على السكون في محل رفع مبتدا أحل فعل ماد ني مبني على على مبني على على ما لم يسمى فاعله وسوسي مبني للمجهول ونائبه ضمير مستتر جوازا تقديره هو lahum aljaru wal jimla fi'iliya uhilla lahum ita ce fi mahallin raf'in kabar mubtada na ainihin wato maza kasancewar sa ainihin wato mubtada sannan jimla ta yas'alunaka da aka fara da ita wato la mahalla laha isti'nafiyya ba ta da mahalli dan jimla ce da aka fara zance da ainihin wato ita sannan jumla ga baki ɗayanta ta maza uhilla lahum ita ce fi mahalli nasin maf'ulin bihi sani na fi'ilin yas'alunaka suna tambayar ka wannan shine to sai Allah ya ce kul kace kuma lakum at-tayyibatu an halatta muku ababe masu dadi da aka rama ga kul fi'il amrin ne mabni ala sukun li'annahu sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih shay'un وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت uhilla shi ma fi'ilun madin ne alama lam yusamma fa'iluhu mabniyin alal fasi la mahalla lahu min al lakum al-jar wal shine na'ibul fa'il na uhilla shi kuma ainihin wato anan wajen da aka gabaci ɗayanta jumla ta ainihin wato wato zai zamanto wannan jimla kai ta uhilla lahum ita ce fi mahallin rafin khabar mubtada na maza gabaki dai ma za uhilla lahum kul uhilla lahum at-tayyibatu ita ce fi mahalli nasb maf'ulun bihi sani na fi'ilin sa'ala sannan idan muka gama gabaki da jumla wato ita uhilla lakum at-tayyibatu ita ce fi mahalli nasbin maqulil qawl na da Allah subhanahu wata'ala yace da haka yana tun da sun yi tambaya Allah madaukakin sarki yace yasalunaka ma za uhilla lahum Allah sai ce kul ka ce masa kaza wannan ya tabbatar mana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk maganar da ta shafi Allah to bai katsalandan ya ce in Allah madaukakin sarki bai ce ma to cewan ta hanya biyu ne ko ya ce masa kai tsaye a ƙur'ani ko kuma ya ce masa ta fuskar wahayin da ba na ƙur'ani ba dan mun ce muna da wahayi guda biyu muna da alwahayil maslu sannan muna da alwahayil makaru muna da wahayin da ake karantawa shine alkur'ani sannan muna da wahayin da ba tilawarsa ake ba sune ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sai Allah ya ce kulka ce uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku ababe masu ainihin wato daɗi da haka in an ci a tsayibu kuma huwa ma sassaɓi buhun nufusus salimatu shine waɗanda rayukansu take lafiya lau suke jin daɗi ta wannan hanyar yanzu za ku ga cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya ce ya haramta zina sai ya ce ya halatta yin aure wanda ransa ta samu matsala za ka ga auren bai masa daɗi zinacci take masa daɗi to wanda ransa ta samu matsala za ka ga abinda Allah ya haramta shine mai daɗi a gurin shi abinda Allah ya halatta shine mara daɗi a gurinsa a tsayif a nan wajen ana nufin matas taƙi buhun nufusus salima abinda waɗanda rayukansu take lafiya lokacin samu matsala ba take jin daɗin wannan abu shi yasa za mu ga al'allamatu ibn al-qayyim a littafin shi adda'u waddawa ya yi magana ya ce da zina da luwaɗi suna cikin cututtukan da in suka zama wa mutum jiki to barinsu yana da wahala shi yasa za ka ga mutum ya ajiye mata hudu a gida amma in zina ta riga ta zama masa jiki to barin kuma zinan yana da mugun wahala saboda haka dan an ce a tsayif ana nufin mai daɗi ba ga kowa ba ga wanda ransu take lafiya lau ba ta samu matsala ba su ne a tsayif yake da daɗi ainihin wato a wajensu za mu ga cewa yin aikin ɓanna a doron ƙasa na daga cikin dalilan da ke sawa Allah subhanahu wa ta'ala abu ko ya halatta yana da daɗi ko Allah ya cire masa albarka domin yanzu inda a ce zamanin da wahayi ne ke sauka abinda mutane ke yi to da an ci gaba da saukar da wahayi a ce to kai karkasha mangoro kai karkasha ayaba karkasha ayaba kai da haka za a yi ta yi wani sai an waye gari ba abin da zai ci Allah ya ce mana fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zaluncin da yahudawa take ababe masu dadi. sai muka zo muka ce masa haram ne kada su sannan wa bisaddihim an sabilillahi kafiran da kuma kange mutane ne suke yi daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala da haka at-tayyib daga fi'lin tsaba yasibu ne sai aka samu at-tayyib zamu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana wa atu wa in khiftum alla tuksitu fil yatama sai ce fankihu ma tsaba lakum ku aure abin da ya muku dadi da aka haka ya zo yake cewa atun nisa a sadukati hinna nihila sai yake fa'in tibna lakum an shi'in minhu fakuluhu hani'an na an fa'in tibna lakum an shi'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a da aka wannan yana daga ciki wanda a tsayif daga tsaba ya ne wanda fi'ili ne wanda yake ajuwa wanda yana da harafin illa a tsakiya shi yasa idan kai masa ƙari ya zamanto tsayyaba yi tsayyibu sai mazdarinsa ya zamanto tsayyibatan da aka tsayyibatan duk da zaka gani a ƙur'ani mazdar ne na fi'ilin tsayyaba yi tsayyibu tsayyibatan wannan shine za mu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana wasiqal ladina taqaw ila ila aljannati zumaran za a rako waɗanda suka ji tsoron Allah zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ka sa mana ciki hatta idza ja'uha ko da zasu zo wajen kofofin jahannam wa aljanna futihat wa futihat abwaaba an riga an bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna zasu ce musu salamu alaikum tiftum kuluha khalidin amincin Allah ya tabbata gare ku kun ji dadi kuwa da haka zamu ga Allah yana ce mana ma kana Allahu ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من ba yadda za Allah ya kyale mutane suna da awar imani sai ya kawo abin da sai anyi yi tamyizi sai an bambanci al da kuma at-tayyib da haka hatta cikin masu da'awar imani akwai wanda yake at-tayyib ne imanin nasa akwai wanda yake imanin nasa khabith ne shi yasa zamu ga Allah ya ƙara ce mana wal baladu at-tayyib na nabatuhu bi idni rabbi. wallazi khabutha la yakhruju illa nakida ƙasa mai kyau tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma ƙasar da take mummuna ce to ba za ta bada sakamako ba sai irin abin da aka shuka mata na muni Allah madaukakin sarki yake cewa kadhalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun haka muke jujjuya ayoyin ga mutanen da suke ainihin wato masu gode ma Allah ne da haka zamu ga ya ƙara ce mana liya mizallahu al-khabitha min as-sayyibi ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون تشيسا دام حتى القيامة لو سأيوي داس ذو الله ذي وهدوا إلى الطيب من القول صدق سنشريو زواج مغانا دتك ميكوني وهدو إلى صراط الحميد داكا سنشري زواج تفرك من ديك عينهم وتو مدي ديشيني داكا دام قد سيوا hatta abin da ke takawa ya tafi gurin Allah Allah cewa man kana yuridul izzata man kana yuridul izzata wato man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'an sai ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib zuwa ga Allah kalma ne mai kyau yake wa sai ce wal amalu salihu uku sannan aiki mai kyau ya ɗaukaka wannan ainihin wato abu to da wannan shine at-tayyib za mu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana alamta da kaifa matsalan kalimatan sai ce tsayibatan ka shajaratin tsayibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama wanda ita ce kalimatu la ilaha illallahu. saboda Allah yana so ya zamanto abinda mu yi at-tayyib ne hatta kalmar da tafi kowace wacce da ita ake shiga addinin musulunci Allah ta'ala ya kira ta ya ce mata ainihin wato at ba. sannan Allah madaukakin sarki sallamar da muke yi tsakaninmu Allah ya kira ta yace mata atsayi ya ce fa da kaltun fasallimu ala biyutan fasallimu ala anfusikum sai ce tahiyatan min indillahi mubarakatan ba. wannan gaisuwa ce da albarka wacce take mai kyau yi yubayyinu yi lakum al-ayati la'allakum taqilun da haka zamu ga asbabu da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da rayuwar ɗan adam ce rayuwa mai kyau shine sai an samu aiki mai kyau sannan sai hayatu ba ta biyu ba Allah madaukakin sarki ya ce mana man amila salihan min zakarin au'unsa, unsa wa huwa mu'min sai ce fala nuhyiyannahu hayatan ba. wallahi duk wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi sannan wala najziyannahum bi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan sai mun saka musu da mafi abinda suka yi na kyakkyawan aiki a nan rayuwar duniya da haka mutane sai aka shiga fagauniya kowa yana neman yana so ya ji daɗi ba tare da alaƙa da Allah ta hanyar imani da aiki mai kyau ba an riga an saki a sati ta inda za a samu hayatan tsayifa da haka sai muka ɗauka cewa alhayatu as ba tana da alaka ka samu manya-manyan gidaje ka giggina wanda ya samu wannan shine ya samu alhayatu as-tayyiba ba shi bane wanda za ka ga yana zaune bai wuce irin nan ba kuma wallahi ba abin da ke damun shi haka yake kwana ya tashi bai tunanin komai na rayuwa wani za ka gan shi da ma keken gidan duk abin da ake so a tanada na zaman ansa amma wallahi ba zai iya bacci ba sai ya sha magani sai ya sha kwaya tukunna sannan bacci zai yi wannan ina hayatar tsayi ba take ba rayuwa mai daɗi wasu sun ɗauka yana da alaƙa da kuɗi ne kana da akawun a bankuna ka bubbuɗe kana da safe a gida a safe ɗin akwai euro akwai pound akwai dala akwai dirham akwai dinari akwai waye wanda wannan shi ya samu hayatar tsayi ba wasu sun ɗauka yana da alaƙa da tufafin da ake sawa ne wasu sun ɗauka yana da alaƙa gobe mutum yana amerika jibi yana ingila gata kafin corona ta kori kowa yanzu ya dawo kasarsa ko ba shiri ta yana kada jibi yana can gata yana can wasu sun ɗauka wasu sun dauka yana da alaƙa da abinci ne kaga mutum in zai ci abinci a ajiye masa abinci wajen kwano goma sha takwas shi kaɗai ya ci wannan ya haɗi wannan ya tsakuri wannan duka wasu sun ɗauka yana da alaka da irin manya-manyan motocin nan da ake hawa ne akwai wanda duk sai sun gama wannan rayuwar Allah ya ce inna ladina an kalan wa jahima Wata aman za gustatin wa azabin alima mu kuma a wajen mu akwai sasari da zamu ɗaura mutum da shi sannan akwai abinci ma'abucin makura da zamu dankara wa mutum inda Allah subhanahu Ta'ala. da haka zamu ga cewa hatta zuriya ake so mutum ya nemi zuri'a wacce take tayyiba Allah ya ce mana hunalika da azakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani in na ka sami du'a saboda Allah kai mai ji ne saboda ka ko zuriya ce idan Allah bai baka a tsayiba ba ta akwai matsala akwai wanda zaka ga suna iya kokarin su amma kuma jarrabawa ta shiga wannan lada Allah zai ba su annabi nuhu ba ta kaciye ma a jarrabawa aka samu dan ka gane haka har lokacin da ruwan tufa ne ya taso wanda ko kana kiyaya da mutum in halaka ta taso kace zo ga shiga abin da za a tsire kan hakuri ya shiga daga baya a ci gaba da rigima amma da yace ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkabirin cewa ina baba sa'awi ila jabali ya ga wani dutse can na hango ni fa ina ganin a can zilar take sa'awi ila jabalin ya ne min alba to ana samun irin wannan jarrabawa za mu ga Allah madaukakin sarki wannan iskar da muke shaka akwai atsayi akwai kuma kishiyarta yanzu za mu ga cewa kowa yana bukatun iska nomal nan gurin da muke ciki da zaran aka ce an rasa iska sawa'un ko wannan ko wacce take shigowa sai kaga gurin ba zai zauna ba amma iskan tana tashi daga tsayi to ta koma matsala shi yasa yanzu zaka ga galibi guguwa guguwa ba ta taka zuwa da alheri ba da sharri take zuwa za ta zo ta kayar da falwaya ta kwakwashe gidajen mutane ta tattara ta gaba da haka za mu ga Allah yana ce mana huwa allazi yusawwirukum fil barri wal bahri Allah shi yake tafiyar da ku a tudu da teku hatta idan kuntum fil fulki sai kun kasance a cikin jirgin ruwa wajare na bihin birihin ba kuna tafiya kuna shafin iska mai daɗi sai ya ce da an harihun asifun to kaga sai kishi tsayib din ta wancan farko wacce ake shaƙa mai daɗi wacce ake yin numfashi to da an hari harihun asifun sai wata iska guguwa mai ƙarfi ta zo waja a humul maujumin kulli makani daga nan sai igiyar ruwa ta dinga zagaye jirgin ta ko'ina. ina wa zannu annahum uhita bihim daga nan fa kowa ya san yanke tsammani cewa bala'i ya riga ya zo da wallahi mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin da lokacin mutane za a koma zuwa ga Allah a ce to Allah fa in yi mana mafita wallahi za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa mu ga Allah ya ba mu labarin wani gari yace laqad kana li sab'in fi masanihim aya jannata ne an yamilin wa shimalin sai ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci arzikin Ya yace ku gode masa sai ce baldatun tayyiba gari mai daɗi baldatun tayyiba gari mai daɗi wa rabbun gafur shi kuma ubangiji yana da gafara har sai da wani daga cikin magabata ya ce wannan garin da Allah ya ce ballatun tayyiba gari ne gonaki guda biyu suka shiga tsakiya jannata na an yamirin wa shimali ɗaya a dama ɗaya a hagu wannan garin sai ya zamanto gonakin nan su suka sashi a tsakiya da ta kai sau da gari ne da Allah ya ce ballatin tsayiba idan amfani ya yi na kowane irin gona mace za ta iya ɗaukar abin da ake ɗorawa a ka kwando ko wani abu ta ɗauki ƙulu da shi irin wanda mata ke yin saƙa ta shiga gonar ta fito kayan marmari ya faɗo da kanshi ya cika mata kwandon ba tare da ta tsaya ba saboda Allah ya kira garin ya ce masa tsaye ba wa rabbun fun ta shi yasa da ga hatta aljanna Allah madaukakin sarki ya kira ta yace mata wa masakin ba wa adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai ce wa na tayyibatan fi ta adn waje ne na zama wanda yake ainihin wato mai daɗi da haka haka da yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai yace tu'minuna billahi wa rasulihi wa na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai yace yaghfir lakum shine jawabut talab Allah zai gafarta muku ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم haka Allah madaukakin sarki ya kira ta da haka zamu ga cewa a su a nan wajen da Allah ya faɗa jam'i ne na a tayyib din da muka faɗa a baya Jam'insa ne yana daga cikin aikin da Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi. lokacin da ya ce allazina unar rasula wa'anda suke bin manzo al'ummi wanda bai je wajen kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma ko an yi ko an so shine malamin duk duniya wannan manzon ya jijuna hu maktuban inda hum fi tawrat wal inci. akwai siffar sa a rubutu cikin at-taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf da zo yana umarta al'umma shi cewa su yi abu mai kyau wa yanhahum anil munkar sannan yana hana su abin da yake munkari ne sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al yana halatta musu duk abin da yake at-tayyib ne da haka malamai suka ce duk abin da nasti bai sauka a kan shi ba dai daga cikin gane cewa wannan abin tsayib ne ya zamanto yana da daɗi a baki sannan bincike ya tabbatar bai cutarwa a jikin ɗan adam wannan tsayib ne da wannan ne suka ce ba yadda za a yi taba ta zama tsayi kabisa ce ita ba daɗi take da shi a baki ba ko an zuƙa sigari ko wani sun zuƙa a ko wani gishiri gishiri ko mage mage da take da shi ne da suke ji bala'i ne kawai wani fasto ya ce kai ba jirgi ba kai ba mashin ba kana fitar da hayaƙi sai ka ce salansan mota ka kusa in baka bari ba aka je layara Allah zai baka kaza shi ce Allah sai ya ci ubanka in baka bari ba kabis ne kuma wai sai an gama tallata ba fa sai a ce to masu shan tafa suna cikin haɗari mutum zai iya mutuwa da sauran yarintarsa a zo a rubuta saboda a ce a yi hankali kaza kaza amma tare da haka wasu sai kaga sun dage mutum ya zai wasu ma cikin ramadanan nan ana shan ruwa a nemi dabino ko kankana da an ce Allahu akbar shiga da zai banka mauta ya tashe ta wallahi sai dai kaga kawai hayakinsa na fitar da hancin na fitar da haƙi sai ka ce salansa haka ake wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith Da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana haramta mana abin da yake datti ne sannan wa da anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim sannan abin da zai zama mana wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kayar mana da shi da haka Allah ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun haka ba yadda za a yi al'ummar musulmi ta zauna lafiya sai ta bi wannan annabin da Allah madaukakin sarki ya ce masa wato dan ya halatta mana abu mai daɗi sannan ya haranta mana abin da yake khabis ne da zaman ka musulmi lafiya idan Allah ya ce abu habis ne manzon Allah ya ce abin habis ne ka nisance shi shine kawai zaman ka lafiya Na mu ga hatta wajen matan shi lokacin da aka yi wa Nana Aisha kazafi aka ce ta yi zina da Allah ya saukar da ayoyi ɗaya har wajen guda goma sha takwas yana tsarkake ta cewa ƙarya ne ba ta yi ba daga ƙarshe Allah ya je cike maganin ya ce alkhabisatu lil khabitina wal khabisuna lil khabisati matan banza na mazan banza ne mazan banza na matan banza ne amma wa tsayyibatu lit tsayyibina irin suna na aisha a tsayi ba to ta dace da annabi sallallahu alaihi wasallama a tsayi kuma Allah ya ce wa tsayi buna da tsayi ba ce sai ce ula'ika ra'una min ma ya irin suna na aisha sun burranta da abin da aka faɗa a kansu kuma kuma firatun wa rizqun kare da haka mu ga Allah madaukakin sarki yana ta tunatar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin Madina yana sai masu waskuru idan antum qalilun ku tuna lokacin da kuke kaɗan mana mustada'afuna fil ardi ana raunana ku a bayan ƙasa wanda nan mustada'afuna ta ardi takafuna an yatakhatafa kum kuma nasu kuna jin tsoron mutane kada su wafce ku su yi muku ɗaiɗaiɗaya fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya tattaro ku ya karfafe ku ya karfafe ku da taimakon shi shine daidai da wato wala kuma nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla Allah ya taimake ku a badar lokacin kuna ɗan kaɗan ba ku da yawa sai ya ce wa razaqakum min at-tayyibati ya azurta ku da ababe masu daɗi la'allakum tashkuruna dan ku yi ma Allah subhanahu Ta'ala godiya da haka haka zamu ga Allah madaukakin sarki ya ƙara ce mana wala qad karramna bani adama wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibati mun zaunar da bani isra'ila wajen zama na gaskiya sannan muka azurta su da ababe masu daɗi amma fa maktala ja a ƙoli ilmu inna rabbaka ya tsadi bai na humyom alkiyamata fi ma kano fihi ya tsarihun sannan haka Allah ya ƙara ce mana wallahu ja'ala lakum anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat shi yake azurta ku da ababe masu daɗi yash'abu bil batil yu'minuna wa bi ni'mati hum yakfurun yanzu akan abin da ya shafi ni'iman afa bil batil yanzu da banna ne za su imani sannan ya za su dinga butulce ma ni'iman Allah sannan Allah ya ce mana wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا adam على الشكل هذا مكة Allah Sannan mu سنقوم wajen tafiyar da yake a tudu da teku sannan wa razaqnahum min wa razaqnahum min tayyibati maka azarta su da ababai masu dadi da haka zamu ga haka Allah ya ce ya ayyuhar rusulu min tayyibati wa amalu salihan nan manzon Allah ake magana lafazin rusul jam'i ne amma mufradi ake nufi dan a lokacin ai ba manzannin da yawa annabi Muhammad ne kadai amma Allah ya kira shi ya ce masa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni mata amaluna, alim sannan Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah shi ya sanya mana ƙasa ta zama wajen tabbata Wasu was a bina'an sannan ya gina sama Wasu sawwarakum fa ahsana suwarakum wa fa ahsana suwarakum ya suranta ku yadda kuke haka sannan ya kyautata suranta ku. sannan warzaqakum min tsaye ba sai ce zalikum Allahu rabbukum ya azarta ku da abubuwa masu daɗi mai wannan aikin fa shine Allah subhanahu wata'ala sai ce fa tabarakallahu rabbul alamin albarka ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin talakai haka Allah ya ƙara cewa wala qad atina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala alamin sannan haka zamu ga Allah yana ce musu wa zallalna alaykum al-gamama wa anzalna alaikum almanna wassalwa sai ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abin da muka azarta ku da shi mai daɗi amma ina wa ma balamuna walakin kanu anfusahum yablimuna to haka zamu ga cewa Allah yake ta umarni a wasu guraren ya ce ya ayu ya ce kulu min tayyibati ma musu dan sai da ya gama ya bani isra'ila kada anjinakum min aduwikum wa adanakum janibat turil aymani wa nazzalna al-manna was-salwa sai yace masa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abin da muka adarta ku akan sa mai dadi wala tadgaw fi kada ku wuce gona da iri akan abin da Allah ya muku fa yahilla alaikum ghadabi wanda fau sababiyya ne anan wajen sai ya sabbaba fushi na ya sauka akan ku inji Allah Allah ya wa man yi alayhi gadabi duk wanda ya bari fushi na ya sauka akan shi faqad hawa wannan mutumin ya riga ya ainihin wato halaka da aka Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kuma su imani to ku ci abin da muka azarta ku da shi amma fa mai daɗi ba kowace kwa mata dama sannan sai ci washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna ku ku bauta ma Allah ku gode ma Allah in dai Allah kuke bautawa sannan haka Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum kiyarwa ma in za ka yi Allah yana so ne ka ɗauki tsayib ka baya mai kyau yake so ka ɗauka ka ba don kai ma kana jiran can wancan gidan tsayib tunda kana gidan jiran gida tsayib to Allah yana buƙatar kama ka dinga ɗaukan tsayib ka baya ba abin da baka so ba shi za ka ɗauka ka ba mutane shi yasa ya ce wa min ma a yamma akhrajna lakum min al-ardi fi ƙona wala sun bi aka bihi illa an تغمدوا dufi. kak ku ɗauki mummunan abu ku bayar da sunan taimakon mutane abinda kai inda kai aka ce za a ba sai ka rinsa tare da ɓatare sannan za ka iya karɓa kuma kai ka ɗauka ka ba wani a'a abinda kai kake jin yana da ƙima a idan ka in ka ba wani wannan ya shiga cikin mataki na lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sannan haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma a Allahu lakum kakku halatta wa kanku ababai masu daɗi wanda Allah ya haramta mu wala ta'tadu kakku wuce gona da iri inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai san mutane masu wuce gona da iri sannan Allah ya kada cewa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci duk abin da ke doron ƙasa halal mai daɗi kaga tun da aka haɗa halal to akwai kishiya halal din shine haram ɗin sai ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kakku bi hanyar shaytan shaytan gare ku makiyi ne mabayyani tunda ya nuna annabi adamu a gaban Allah yace a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba yace hadha alladhi karramta alayya wannan wanda kasi ya fifita ya fi ni ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawm al-qiyamati la dhurriyatahu illa qalina to shi yasa Allah yace makiyi ne mabayyani sannan Allah ya ƙara ce mana wa kulu min ma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci abinda Allah ya azurta ku da shi halal mai daɗi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah da kuka imani da shi sannan Allah ya ƙara ce mana fa kulu min ma ganimtum halalan tayyiba ku ci abinda kuka samu na ganima na halal mai daɗi wattaqullaha inna Allaha ghafurur rahim me yasa Allah ya ce ganimtum halalan tayyiba saboda wasu mutane sa'i za su je su kai farmaki da sunan ganima su kwaso kayan mutane kuma ƙarya suke ba ganima ba ne kamar yadda za ka ga an yi tarzoma an je an kwaso dukiyar mutane sai ka je mutum ya ce maka ya ganima ya ce <laughs> an gani ko rana ce rashin lafiya ko wata a shiga cikin gari a kwaso kayan mutane sai mutum ya ce maka waya ciwo ganima ne ta ina wannan ba halalan ɗanyi ban bane ganima ba yadda za a yi wannan ta zama ganin ta yi ba ba zai yi ba sannan Allah ya ce fakulu min mara ma razaqakum Allahu halalan ku ci abin da Allah ya azarta ku na halar tsayyaban mai daɗi sai ce washkuru ni'matallahi in kuntum hauta abudun ku gode ma Allah akan ainihin wasu ni'imar da muku in dai kun kasance Allah ke bautawa to shi yasa zamu ga hatta shiga aljanna Allah ce cewa allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina sai ce ya na, salamun alaikum ƙudukulun jannata bima amaluna Da haka in ka zama kai aiki a tsayi, hatta wajen ɗaukar da sai a turo maka mala'ikun da suke bina fi hada kaunihin bina Don Allah yana da wanna zi'ati garka yana da wannan tsati na ta, ko ka zama mara mutunci ɗan iska fitsararre ran da aka tashi a turo maka wanna zi'ati garka inna rabbaka labil misal ko yi aiki a tsayif ran da aka tashi a turo maka wannan shitati na shita wannan ainihin wato shi ne. Don haka Allah madaukakin sarki sai ce to yas'alunaka suna tambayar ka ma za uhilla lahu mai aka halatta musu sai Allah ya ce kulka ce uhilla lahum lakum tsaye tayyibatu to yanzu tun da a baya an haranta wasu abubuwa yanzu an haramta muku an halatta muku abubuwa masu daɗi wa ma allamtum min aljawarihi da abin da kuka sanar na dabbobin da kuka koyar da su farauta aljawarihi shine wato alhaiwanatu allati yusadu biha kalkilabi was-sufur kaman dabbobin duk da ake yin farauta da shi kaman karnuka kaman tsuntsun da suke ce masa as-sufur tsuntsu ne da ake koya masa farauta a sake shi yana iya bin nama kuma ya kamu da wannan ya shiga cikin aljawari malamai sun ce wasu min hadhihi su bil jawari ishtiqaqan min aljarhi daga aljarhu ne shi kuma aljarhu shine alkasbu shine aiki daga nan ne akan ce maganar su sukan ce fulanun la jari lahu ay la kasiba lahu bashi da aikin akan ce fulanun la jariha lahu da ma'anan la kasiba lahu Allah ya faɗa mana a cikin suratul an'ami ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli Allah shi yake karɓar rayukan ku da daddare sai ce wa ya alamu ma jarahatun bin nahari amma ya san abin da kuke aikatawa da rana Al-jarhu anan da ma'anan wa alamu ma kasabtum bin nahari Allah ya san abin da kuke aikatawa a wuni thumma yab'athukum fihi sannan Allah ya tayar da ku a cikin wannan wani da ajalin musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu ka kwanta lokaci yayi ka tashi ya san abin da kake aikatawa a wuni haka ma da daddare ya sani in ka tashi in lokaci bai yi ba haka zaka ci gaba da rayuwa har kuma a jira lokaci yayi ke sa kullum yana ta mamakin mutane da suka furgice kan matsalan coronavirus nan abin yana ban mamaki ba wanda bai kamata su shiga rudu ba irin al'ummar musulmi gaskiyar magana kamar yadda na sha faɗa babban fahimtar da ne fa galibin mu wallahi malam mutane sun lalata alakar su da Allah ne shi yasa abin nan zo ya tashi hankalin kowa kuma ko da korona, ko ba corona abu ɗayan biyu ne fa zai faru da kowa a rayuwar nan fa akwai ran da in ka tashi ba za ka koma ka kwanta ba akwai ran da in ka kwanta ka gama tashi ko shikenan fa to wannan fa shine ba hankalin mutane ke tashi ga ta nan ba ta nan inna lillahi wa inna ilaihi eh duk komai ya tsaya ikon Allah ne kawai yake tafiya yanzu komai ya tsaya yanzu kuma duk daga ƙarshe me ake magudu mutuwa inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata mal at-tabib yamutu bid-da'i alladhi qad kana yuri ghayrahu fi ma mala matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa ba'ahu wa manistara likita da likitancin shi ba zai iya tunkuɗe maka abinda Allah ya kaddara na mutuwa kanka ba in ya riga ya zo me yasa shi kanshi likitan yake mutuwa duk da maganin da yake rudan wani yana da shi yanzu cikin wannan corona virus din likitocin da ake maganan ƙwararru professional nawa ta da dima a ƙasar Italy ce gaba da su nawa ne kaga da a ce dan adam yana iya ba kanshi shi kariyan ai likitan shi ya kamata ya kare kansa kafin ya ba kowa kariya amma matal mudawi wal mudawa da mai maganin da wanda ake wa maganin wallazi jalaba dawa da wanda zai kirkiro maganin wa ba'ahu da wanda zai siyo maganin wa manistara da wanda za a tura siyo maganin da mai sai da maganin na nan da Allah sai kowa ya mutu ko mutuwar ce kowa ya hankalinsa ke tashi la ilaha illallah gatan gatan gatan eh saboda haka shine wayan alama ma jaratun bin nahari da haka mukallibi ne shine ta'alimul jawarih ala saydi wa tadribatuha shine mukallibi na halni dabba a koya mata farauta ta kware wajen farautan shine ainihin wato mukallibina kuna masu yi mata training su dabbobin farautan da kwayar da su da koya musu yadda ake yin ainihin wato farautar to da sai Allah yake cewa to allimuna hunna mimma allamakum Allah kenan kun ga matsalar farauta idan zaka yi ta akwai abin da Allah ya sanar da dan adam ga yadda yake ya mata ka yi ta shi yasa aka ce su ma dabbobin ka sanar da su daga abin da Allah ya sanar da kai cewa ga yadda ake yin farautar wannan yasa na ce aran ma tsakani na Allah farautar nan ya kamata ustazai ahlus sunnatu wal jama'a su tashi bai kamata abu farautar nan hannun ƙauraye ba ko kuwa da kannukan nan na farauta da abubuwan nan ya kamata wannan sunan ta farauta a ƙauraye halin suna su ɗan bakata ko kuwa ko kai ka taɓa sanin duk garin nan wani malami mai zo mai farauta <laughs> saboda ka ahalin sunnatu wal jama'a tsakani da Allah wannan kira ne dan bai kamata ya zamanto sunnan wani bangare take aiki wani bangare ba ta aiki kuma ku duba da kyau ku gani malaman sunnan ne za karantar da kai sai annabi ya ce wato laisa minna kaza kaza to farautar nan da aka saki aka bar makauraye ustadai suka yi watsi da ita to su ma a nan wajen ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan janibin da haka yana da kyau gaskiyar magana tun daga ni kai na alama da sauran yan uwa ustare ahlus sunna duk da dai an shiga cikin wani yanayi na harkar tsaro a kasar amma dai harkar farautar nan eh da harka ce ta ilimi Allah ya tafi kulun mimma wato mukallimina ta'allimuna hunna mimma allamakum Allah ka gani amma an bar kauraye sai ka gansu da kannaka sai gorori sai barandami sai sare-sare har ya zamanto duk wanda aka ganshi yana da alaka da farauta dauka ake yi wani mutum ne gashi nan ne nan ne gashi nan ne saboda haka muna kira zuwa ga ahlus sunnati wal jama'a kuma abun mamaki fa galibin littattafan hadisi manya ba bukhari muslim da sauransu wallahi sai kaga babubbuka da malamai suka bude akan farauta amma abin da muke yi kawai shine abu da buhari a karanta babin farauta kamar yadda yanzu wannan ayar daga shi mun karanta ta koyar shi za a ɗan bukata kuma wallafa alam ko ko arama eh? to shine Allah yake cewa na tu'allimu na wannan mimma kuma Allah kuna sanar da su abinda Allah ta'ala ya sanar da ku sai Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum ku ci abinda dabbar da kuka koyawa farauta ta kamo abinda suka kamo muku amma lokacin da za ku sake su Allah sai ce wasu rasulullahi alai za ka sake kare ka koya mai farauta ka sake shi da sunan Allah in ya je ya kamo abu koya mutu wannan ba mushi bane ana iya shi bai shiga cikin wancan ka'idar da aka faɗa ba illa ma kaito shi bai ce shi yasa malamai suka ce alama na cewa wannan dabbar da ka koyar da ita farauta ta kware shine wa aka akhadat sai da amsa a ala sahibi hatta ya jiu ilai. idan ka sake ta ta je ta kama abin farauta to alamar cewa ka ba ta tarbiyya idan kare ne ya riƙe abin da ya kama ba zai ci ba zai jira ka sai sanda ka zo wala tumsiku li nafsiha famata kana al-jariha mualliman duk lokacin da abin farauta ya zamanto ya san abin da yake wa mu amsaka da ala sahibi ya kamo abin farauta ga mai shi wa kana wato sahibuhu kad zakara smallahi qabla itlaqihi mai shi ya ambaci sunan Allah kafin ya sake shi halla sayyidu farauta ta halatta koda ko bai samu wannan abin da ran shi ba farauta ya halatta wa in qatal wa in hu bil ijma koda ko karan da ka saki ko wani abu ya kashe wannan dabba ta hanyar ijma'i wannan ya halatta in dai san da zaka sake shi ka ambaci sunan Allah ka karantar da shi farauta ya kamo ka ci ba komai to da daga nan ne malamai suka ce kun ga fifikon kare wanda aka koya masa farauta yake da alaka da ilimi da wanda ba a koya masa ba yanzu kare in ba shi da alaka ba a koya mai farauta ba ko ya kama abin farauta ba za a ci ba amma wanda aka koyar da shi Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum wasu rasmallahi alaihi ku ci abin da ya kamo muku sannan ku ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za ku saki shi abin farauta din wannan yake nuna maka addinin musulunci ba addini ba ne kawai na hargido da hargitsi da kowa yadda ya ga dama ne a tsari ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara shi da aka malamai suka ce idan kare ya fifici ɗan uwansa kare saboda karatu ta yaya za a yi ɗan adam ya daidai da wanda ba shi da karatu shi yasa za mu ga Allah ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la alamu?" to ko a cikin kannuka ba, da karen da aka koya masa farauta mai ilimi da karen da bai sani ba ko a wajen Allah matsayin su ba dai bane shi yasa wannan wanda aka koya mai farauta Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum in ya kamo abu ku ci wasu rasmallahi alaihi ku ambaci sunan Allah sanda za ku saki wannan ainihin wato karen. wannan shine in ba lalacewan al'amura ba da masu karatu suka saki abubuwa aka rena waɗanda bai kamata a rena su mato Allah da ya kiyaye kawai wannan wata magana ce kuma mai faɗi kullum muna faɗa cewa al’imamul imam ya faɗa ya ce masu hikima sun ci bai halatta ba ga duk wanda Allah ya bayan shi ilimi na littafin Allah da sunnar manzon Allah ya wulaƙanta gaban mutumin da Allah ya ba shi duniya wanda Allah ya bashi duniya Allah ya ce kul mata'ud duniya tsari. kai kuma yace yu'til hikimata man yasha wa man yu'til hikmata faqad kai khairan kasira amma sai harkar ilimin ya wulakanta ya tozarta saboda abna'u min jil min jil abna'u min abna'u min jildatina wasu 'ya'ya daga cikin mu wanda suka dauki harkar ilimin suka wulakanta ta suka tozarta ta sai zamanto abin da ya kamata ya zama lahira ake nema da shi mutum sai ya sa rigar ilimi sai kaga duniya yake nema wa shahidu ala zalika duk wanda kuke harkar addini da shi da ka ga kaman in ya tafi dan samu wata kujera addini zai taimaka ta kun tura shi ya tafi sai kaga ba za ka kara jin motsin sa ba fala tasma'u illa amsa to shi ko amsan ma ba za ka kara jin yayi gama sai ka gane ashe didda da kuke tafa addini ana fadi ka tashi ana ta dan uwawa ne alhamdulillah ana ta masha Allah ana ta hairan a shi malam ba wani khairan sai dai hairan kawai rudu ne kawai wallahi da kun dafa shi yayi gaba sai kaga in masu abu tsakanin ku shi kowa ya ma sai ta gagara daga nan sai ka gane a sheda da aka sa rigar addini kawai dama ake jira a dafa ta kunna ta bakin wani ce da na dafi <laughs> wannan shi ne Allah ya samu dace da haka ilimi yana da kima amma sai idan masu ilimin sun kimanta ilimin sun kimanta kansu sannan ilimin zai zamanto yana da kima na sha faɗa na ce wannan harkar ta duniya in kana ɗalibi ke yi haƙuri duk abin da Allah ya sai ka samu ko baka saki hanya ba za ka samu abin da Allah ya ba za ka samu ba ko ka saki hanya ba za ka samu ba wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da haka ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne wa ya'muru Allah ta'ala al-mu'minina bi taqwahu Allah yana umartan masu imani su tsoron sami Allah yi ƙaddimu ala mukhalafati awamirihi kada su gabatu wajen saba ma umarnin Allah bil akli min muharramati su dinga cin abinda Allah ya haramta wannan mun faɗa mun ce haram din nan abinda Allah ya ce kada a ci in ka ci hatta